yau litinin 17 ga watan yulin shekarar 2023 kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga aisha tsakanin labarai to baba fada ya dan kara tsananta a gabashin ukraine yayin da dakarun ukraine da na rasha suka yi aron gama a gabashin kasar hukumomin iran sun ba da sanarwar dawowar 'yan sandan da'a kan titi bayan da wasu mata suka ki bin dokar sanya hijabi karara bayan mutuwar matashiyar nan 'yar shekaru 22 mahasa amini a hannun 'yan sandan sannan wata kungiyar masu tawaye a ƙas ta kashe akalla mutum goma sha ɗaya arewa maso gabashin congo wanda ke kan iyaka da ƙasar rwanda a jiya lahadi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa majalisar dokokin ƙasar ghana ta zartar da wata doka mai cike da cece kuce da ta halatta noma tabar wiwi don masana'antu da kiwon lafiya yawanci suna ganin cewa an ba da dama a sha ma ta kowane hali kuma kowane yanayi lamarin ba haka yake ba wanda yake za a same shi yana shan taba yana tafiya to insha Allah hukumar kasa za ta yi carab da shi haka zalika a cikin shirin za a ji cewa illolin matsalar wutar lantarki a najeriya ba su tsaya kawai ga wato hana ci gaban tattalin arziki kadai ba har ma da wato bangaren kiwon lafiya sa'annan kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya na sarfilo hashim gumel amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum ga labaran duniya Fada ya ɗan ƙara tsananta a gabashin Ukraine yayin da dakarun Ukraine da na Rasha suka yi aron gama akalla a wurare uku a gabashin ƙasar a cewar mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Malia a kafar Telegram a jiya Lahadi. Dakarun Ukraine sun bayyana cewa suna samun nasara a faɗan da ake yi a yankin arewaci da kudancin birnin Bakhmut da yaƙi ya ɗaiɗaita wanda dakarun Rasha suka mamaye tun watan Mayu. haka kuma ana ci gaba da batakashi a yankin zaporizhia inda nasarar da dakarun ukraine ke samu a kan dakarun rasha da ke kara karfin tsaronta ba ta da yawa a kwanakin nan maliya ta yi ikirarin cewa dakarun kiev sun yi nasarar lalata sansanonin adana makaman rasha guda shida cikin sa'o'i 24 abin da ke nuni da irin dabarun ukraine Ninninka tallafi ga Ukraine mai fama da yaƙi ita ce hanyar da tafi dacewa wajen taimakawa tattalin arzikin ƙasashen duniya. Sakatariyar Baitulmalin Amurka Janet Yellen ta shaida hakan a jiya Lahadi. Ta ƙara da cewa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa da tunkarar matsalolin basussuka sannan a ɓangaren taron ministocin kudi na kasashe ashirin mafi girman tattalin arziki a duniya wato g20 da ake yi a india yalin ta ce za ta yi watsi da sukar da aka yi kan cewa an cimma wata matsaya a tsakanin baiwa ukraine tallafi da kasashe masu tasowa sannan yalan ta yi nuni da irin kokarin da ake yi na shawo kan matsalolin basussukan da kasashe marasa karfi ke fama da su da yi wa tsarin bankuna garin bawul da kuma batun tsarin haraji na duniya kana ta yi gargadin cewa kada a yi gaugawar duba yiwuwar ɗage harajin da aka sanya wa cana akan batun mamayar rasha a ukraine kuwa kasancewar dukkan kasashen biyu na samar da abinci a duniya wanda gaba ɗaya suka fitar da kusan rubu'in alkamar da ake saidawa a faɗin duniya lamarin da ya shafi tattalin arzikin kasashe a faɗin duniya bayan da farashin kayan abinci ya yi tashin goron zabi. A jiya Lahadi, hukumomin Ukraine sun ba da sanarwar dawowar 'yan sandan da'a kan titi waɗanda ke tabbatar da dokar kasar ta sanya hijabi wato 'yan sandan da'ar sun daina fitowa kan tituna biyu bayan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar bayan mutuwar matashiyar nan 'yar shekaru 22 mai suna mahsa amini a hannun 'yan sandan 'yan sandan da'an sun wato 'yan sandan da'an sun 'yan sandan sa'an ne suka tsare amini bisa zargin rashin sanya hijabi yadda ya dace duk da cewa zanga-zangar ta yi sauki yanzu mata da dama a iran suna take dokar sanya hijabin da take wajibi tun bayan mutuwar amini sa'id muntazir almahdi mai magana da yawun hukumar tsaron jamhuriyar islama ta iran wato faraja a jiya lahadi ya ce an ɗau matakin dawo da 'yan sandan ɗa'ar ne domin amsa bukatun al'umma da ƙungiyoyi da ma hukumomin al'umma daban-daban da kuma matsi daga shugaban ƙasar da ma'aikatar shari'a to ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan majalisar dokokin ƙasar Ghana ta zartar da wata doka mai ciki da cece kuce da ta halatta noman tabar wiwi don masana'antu da kiwon lafiya. Matakin da zai taimaka wa ƙasar shiga jerin ƙasashe da suke amfana da samun biliyoyin daloli daga wannan masana'antar a faɗin duniya. Ga dai Idris Abdallah Bako da ƙarin bayani. ƙudurin wanda aka yi kwaskwarima bayan kotun kolin ƙasar ta dakatar da fara aiwatar da dokar da farko inda ta ce sashe na da 43 na dokar ya ci karo da sashe na ɗari da shida na kundin tsarin mulkin ƙasar halin yanzu ya baiwa ma'aikatar harkokin cikin gida ikon ba da lasisin noma tabar wiwi ga waɗanda suka dace bayan shugaban ƙasa ya rattaba a kai. The question is that those in favor of the motion say aye. Those against say no. The eyes have it. The motion is carried. Ce mambobin majalisa an karanto dokar miyagun kwayo na 2023 a karo na uku. Waɗanda suka amince su ce ai, waɗanda kuma ba su amince ba su ce a'a. Ai sun yi rinjaye kuma an zartar. ji kakakin majalisar dokoki right honorable alban babin yayin da duk 'yan majalisa suka amince da dokar nana kwaiku ajima shugaban kungiyar hempaya na ghana kungiyar da ke fafutukar tabbatar da wannan doka ya yi bayanin bambancin tabar wiwi da aka zartar da dokar nomawa a ghana da kuma irin tabar wiwi da ake sha domin nishadi ko maye the industrial cannabis grows to about 16 feet tall tabar wiwi na masana'antu na girma zuwa tsayin kusan kafa goma sha biyar kuma ganyen siriri ne jikin reshe mai kauri kuma yana kunshe da sinadarin THC na digo uku cikin ɗari amma tabar wiwi na nishaɗi ko maye na da tsayin ƙafa bakwai kuma ganyen na da faɗi sosai da wasu ƙwayoyi har yanzu dokar hani da shan tabar wiwi don maye da nishadi na nan kuma duk wanda aka kama zai fuskanci hukuma kamar yadda dr salisu ango likitan kwakwalwa da ilimin halayyar dan adam ya yi kira ga matasa da kada su yi wannan doka rashin fahimta mutane sun fara samun wato misconception game da wannan eh, law da yake an pass musamman ma waɗanda yake suna amfani da wannan ganye suna sha ah, yawanci suna ganin cewa an ba da dama a sha ma ta kowane kowane hali kuma kowane yanayi lamarin ba haka yake ba wanda yake za a same shi yana shan taba yana tafiya to insha Allah hukumar kasa za ta yi carab da shi wasu al'ummar ghana sun bayyana ra'ayinsu game da zartar da wannan ƙudiri da majalisar dokoki ta yi sunana muntala garba wannan kafsani da alhaji ungon karki gaskiya majalisar watan dokoki hanyar da suka bayar na shukin wiwi a ra'ayina dai bai min daɗi ba kwarai da gaske saboda mu gane nan muna da wani ta'ada ne wato idan an baka taki ɗaya shi ga an yi taki goma bisa kan taki ɗayan nan wannan abin nan da suka baya shi dai ba da hanya waɗanda yake muyagu kuma kuma shige ciki suna yin wanga cuki na ganyen wiwiwi har ya zo ya zamanto yara su zo suna shige shi sunana malam isa mai rago jibril abbas yana ra'ayin dangane da amincewa da majalisar dokoki ta yi kan shuka tabar wiwi a fannin masana'antu da sarrafa magunguna ina ganin yin hakan ya dace lura da cewa waton yadda zamani ke gudana ya kamata a yi wa wannan sashin doka gyaran fuska domin al'ummar kasar ghana su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 Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Masu aikin ceto a Koriya ta kudu a jiya Lahadi sun fito da gawarwakin mutane tara daga wata hanyar ƙarƙashin ƙasa da ruwa ya shanye inda motoci goma sha biyar suka makale a cikin ruwan taɓo bayan ruwan sama da aka kwashe kwanaki ana yi wanda ya haddasa ambaliyar ruwa da zabtarewar laka wanda ya lalata gidaje a faɗin ƙasar jama'ai suka sanar. mutane 37 ne suka mutu sannan kuma aka kwashe dubbai daga wurin tun ranar tara ga wannan wata mai ci a lokacin da aka fara ruwan sama mai karfi kamar da bakin kwarya a yankin tsakiyar koriya ta kudu akalla masu aikin ceto ɗari tara da suka hada da ƙwararru a fannin ninkaya suka bazama a hanyar ta ƙarƙashin ƙasa da ke babban birnin shangu inda ruwan ya tafi da motoci har ma da nasafa a yammacin ranar asabar a cewar babban jami'in sashin masu aikin kwana-kwanan birnin sojin il a wani taron manema labarai jami'an kwana-kwanan sun kiyasta cewa hanyar ƙarƙashin ƙasar ta cike da ruwa cikin 'yan mintuna biyu zuwa uku A ƙarshe wata ƙungiyar masu tawaye ta kashe akalla mutum goma sha ɗaya a arewa maso gabashin Congo a cewar wani jami'in yankin a jiya Lahadi. Isaac Kibira mataimakin gwamnan yankin Buito da ke arewacin Kivu ya ce 'yan tawayen ƙungiyar M23 ne suka kashe mutanen wato ƙungiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da alaƙa da Rwanda sai dai Rwanda ta musanta wannan zargin. Cikin shekaru goma da suka gabata ne ƙungiyar M23 ta yi suna lokacin da mayakanta suka kwace goma birni mafi girma a gabashin congo wanda ke kan iyaka da rwanda sannan kungiyar ya samo asali ne daga ranar 23 ga watan maris na shekara ta 2009 da aka cima wata yarjejeniyar da ta yi zargin gwamnatin congo da kin aiwatarwa an gano gawar gawarwakin fararen hula goma da safiyar jiya lahadi inda aka jera su a layi guda biyu cikin ciyawa bisa rahoton wata kungiyar bincike da ke paris mai suna sahel intelligence kungiyar ta m23 sun mamaye wurin tun ranar talata kafin daga bisani suka janye Kungiyar M23 tana da wato tana ɗaya daga cikin kungiyoyin 'yan bindiga sama da 120 da ke fada a gabashin Congo, galibi waɗanda suke fada kan mallakar filaye da kuma neman iko da mahakar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa masu daraja da yawa. yayin da sauran suke ƙoƙarin kare al'ummominsu daga kungiyoyin 'yan bindiga da ke gaba da su. A gaida Aisha ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. illolin matsalar wutar lantarki a najeriya ba su tsaya kawai ga hana ci gaban tattalin arziki ba har ma da bangaren kiwon lafiya rashin wadatacce wutar lantarki da kuma tsadar samar da wutar lantarki daga janareta suna hana asibitoci da dama ba su iya kulawa da majinyata lamarin da ke janyo mace-mace sai dai wani kamfani mai tasowa yana ba asibitoci damar samun wutar lantarki da suke bukata ta hanyar sanya musu na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana alhassan bala ya aiko mana da wannan rahoto na musamman Ga 'yan Najeriya da suka saba zuwa asibiti a ƙananan garuruwa ko yankunan karkara, labarin cewa wasu asibitoci suna rufewa idan yamma ta yi ba sabon abu ba ne. Matsalar wutar lantarki da ake fama da ita tana daga cikin dalilan da ke tilasta ma wasu asibitocin rufewa idan dare ya yi. A wuraren da aikin ke zama dole, wasu asibitocin suna duba marasa lafiya ne da tocila ko fitilar kwai idan dare ya yi sakamakon rashin lantarki. Wannan babban kalubale ne a harkar kiwon lafiya musamman a yankunan karkara a ƙasar. Kasan harkar aihuwa yawanci da dare ne. To idan ya zo da cewa ba wuta a nan wurin mutane suna tsoro zuwa. Da ma'aikatan ma suna ba za su iya su kwana nan ba wuta ba. So an zo an rage ba a samu aihuwa kamar da ma'aikatan ma ba su yada su yi aikin dare. An zo kuma wajen immunization kafin yara a gaskiya da muna samun damuwa sosai domin muka doke shi mu kai mu je mu ijiye a wura asibitocin da suna da eh, wuta constant mu sa su a fridge sai in ya zo ranar da za a ma yara sai a birnin mata sun zo suna jira za a kama hanyar aje a doka a kawo wani lokaci kafin a samu a kawo za a iya hadu da go slow ba za a dawo da sori ba wasu ma sun gaji da jira sai su kama ya su tafi a yanzu asibitin na karo da ke babban birnin tarayya abuja yana samun lantarki a kowane lokaci tun bayan da wani kamfanin samar da wutar lantarki ta hasken rana sola mai suna Vosus Energy ya samarwa da asibitin sola domin aikin kula da marasa lafiya. Kawo wannan sola system din a nan gaskiya komai ya gyaru. Yanzu muna aiki awa 24 ba matsala. Mata kuma da yawa suna zuwa in ka duba rekodin ayyukan mu ma a wata daga wani lokaci mun kai 60 da wani abu a wata. so ba mu da damuwa a shafin zancen aihuwa yanzu da zancen wuta an zo kuma wajen kafin yara kafin da aka kawo wannan sola ba mu da damuwa vaccine namu bai lallace mata kuma suna farin ciki aikin mu kuma yana tafiya yadda ya kamata injiniya tommy bayo ojo shine shugaban kamfanin samar da wutar lantarki daga hasken rana na volsos energy ya bayyana irin ci gaban da harkar samar da kiwon lafiya zai samu idan gwamnati ta taimaka wajen mai da asibitoci zuwa sola. I'm looking forward, you know, what we plan to do is to implement this in more primary healthcare centers. Abin da muke shiri shine mu tabbatar mun samar wa da ƙananan asibitoci wutar lantarki ta sola. domin su kasance sun daina dogara da wutar lantarki ta Najeriya. Yawan wutar da suke bukata a kowace rana ba ta da yawa. ba su da kayayyakin aiki masu ɗaukar wuta da yawa duk abubuwan da suke da su ba su da yawa kuma kayan aikin da suke da su ba masu shan wuta da yawa ba ne suna shan kilowat kaɗan ne wanda 'yar ƙaramar tashar sola ta ishe su Ƙungiyar likitoci ta Najeriya NMA dai ta bayyana matsalar samun wutar lantarki a asibitocin gwamnati a matsayin abu na biyu da ke babban barazana a harkar kiwon lafiya baya ga guduwar da likitoci ke yi zuwa kasashen waje. Alhassan Bala, taskar BOA, daga Abuja, Najeriya. A gaida Alhassan Bala da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba labarin korar wani ɗan jarida ne daga aiki da gidan rediyon al'ansar da ke mai Maiduguri jihar Borno. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim. Akasin ya auku ne biyo bayan ziyara da kafafen labaru suka kai wa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum inda gwamnan ya nuna ɓacin rai kan gidan rediyon al'ansar har ma ya yi barazanar rufe gidan rediyon. Da alamu hukumar gidan rediyon ta ba da haƙuri har ma fushin ya faɗa kan ɗan jarida ɗaya tal mai suna Adamu Ali Ungulli, da ke gabatar da wani shiri mai taken Arewa ina mafita. Da ba mamaki hukumar gidan rediyon ke ganin shine abin da bai yi wa gwamna zulun daɗi ba. Don haka ta kori ɗan jaridar daga aiki don ci gaba da samun jituwa tsakanin gidan gwamnati da gidan rediyon da talabijin na al'ansar. Bincike da shirin ciki da gaskiya ya gudanar ya gano ɗan jaridar dai yanzu yana zaune cikin firgici da rashin aikin yi. Yayin da gidan rediyon al'ansar ke neman nesanta duk abin da ya faru da gwamnati. Inda da farko ma kafan labarin ta musanta labarin sai da shirin nan ya tabbatar da babban manajan gidan rediyon cewa ya ga takardar da aka rabta bawa hannu da ya tabbatar da kora Adamu in Ingulde. Da farko dai ga abin da Adamu ya shaida wannan fili. To jama'a salamu alaikum sunana Adamu Aliyu Ingulde daga nan Maiduguri. To abin da ya faru shine wata rana ranar Laraba shugabannin gidajen rediyo na Maiduguri da Peace da DRTV rediyo haɗin kan sojoji da kuma al'ansar sun je gaida gwamnan jihar borno farfesa baba, gana, umar zulum sakamakon samun dama da ya a karagar mulki karo na biyu an ji taya shi murna game da wannan sa da ya a gidan gwamnati da kenan maiduguri ranar laraba zan iya tuna kamar biyar saura sai na samu kiran waya daga cikin waɗanda suka je gidan gwamnati na gurgurun kungiyoyin kenan mutum ya tambaye ne ce adamu kana ina na ce ni nan ina kasuwar gamboru a nan mai ɗaya daga ciwon da suka je gidan gwamnati in nam sai ce kana ina adamu na ce ina kasuwar gamboru ina zo sayan hatsi da alkama don shirye-shiryen gobe azumin Allah kai mu ranar laraba da yamma alhamis aka tashi da azumi ana maiduguri sai ce sosai ina kai na ce na tashi zan je gida bayan sallar isha'i in Allah kai mu zan je radio a ina da program bakwai zuwa takwas za mu yi akan A mahimmancin uh, azumi da kuma abubuwan suka wajabta kan azumi sai mutum ya ce min gaskiya zai wuya baka ka yi wannan shirin wato program din ce me ya faru yace yanzu haka mun fito a gidan gwamnati abin da ya faru lokacin da shugabannin kafafen yada labarai suka shiga gaida gwamna to mu ba mu san me ya faru ba sai muka ji gwamna yana magana ran shi ya ɓaci ya ce al'ansar rediyo ina shugabanku sai aka nuna shugaban jiran manaja ya shi ne ya gana daga cikin wani tsofici bangaren alamsar din gwamna yana magana ya ce duk abubuwan da muke yi a rediyon ku ana kira mutane suna kushe mu zan sa a rufe rediyon ku wani ba na wajen duk abin da ya faru mutum ya mun labari ya mun rikin abin da ya faru ce ga shi a karshe dai gwamna ya yi fushi har yadda microphone ya ce zan sa baba bai je rufe rediyon ku injiniya adam bukar baba na shugaban hukumar bogi To a takaice dai faɗa mu haka yace yanzu ga abin da ya faru mun fita gidan gwamnati a multipurpose hall ga abin da gwamna ya faɗa dan mu ba mu samu mun ida so mu ba ma mun fita kawai. To daga ƙarshe dai ni daga karfe biyar da kwata na maraicin wannan laraban sai na ga whatsapp ina sako ya shigo daga shi janar wani janar gidan rediyo al'ansar muhammad usman an rubuto aka dakatarwa daga aiki wato termination of appointment ya ce mu gashi gashi abin da ya faru ka yi haƙuri ga abin da ya faru amma Allah da muna ƙoƙari mu ga ka dawo bakin aikin ka sai na ce GM me ya faru na ga takarda ta min appointment ya ce eh haka ne me ya faru sai na buɗe na karanta na ce na ga ta me dalili sai ce a'a an faɗa mana cikin program naka da kake yi wato arewa ina mafita wanda kake gabatarwa ƙarfe bakwai na dare zuwa takwas an faɗa mana cewa ciki masu kiran waya kana bari suna kushe ayyukan gwamna na gwamnatin borno na ce haka aka faɗa muku ya ce eh na ce to ina shaida ya ce shaida ka yi haƙuri mu ma direction daga sama aka bani na ce direct ya eh, an baka umarni ke ya ce eh na ce to ai tun da aka buɗe radio al'ansar a watan janairun dubu biyu da ashirin zuwa wannan dubu biyu da ashirin da uku duk bayan awa ɗaya akwai automatic taba na'urar kwamfuta bayan awa ɗaya program suna adana kansu suna saving kansu idan aka faɗa date da rana da lokaci ni na imanin cewa aka je aka bincika za a samu abubuwan da na yi a cikin program ɗin amma ba shi da ke ce ka hakuri ga abin da ya faru sai yanke to ji Allah ta shi mafi alkhairi sai na haƙura na yi shiru Shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi babban manajan gidan rediyon Al'ansar wanda aka yi ta nema amma samun sai gagara. Daga bisani mun yi nasarar samunsa. Kuma bayan da ya ji bukatar neman bahasi kan kora Adamu sai ya juya harshe zuwa Turanci. tare da zargin yadda aka tunkare shi da cewa an nuna rashin kwarewa aikin jarida ko an saba ƙa'idar aiki wato an professional mana kamar yadda ya rubuta a takardar korar ungulde da wannan fili ya karanta to sai da gwamnatin jihar borno ta bakin mai taimakawa gwamna kan labaru isa gusau ta ce aitin magana maganar ta mutu kuma an samu kuskure a ɓangarorin biyu amma sam ba ta da masaniya kan korar ɗan jarida daga aiki. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Na farko dai gidan rediyo nan tana nan tana aikin ta. Kuma wannan magana tsohon magana ne gaskiya ya ce wata uku da wannan abin ya faru. Abin da ya faru gaskiya kuskure ne daga kowane bangare. Akwai kuskure daga ita gidan rediyon, akwai kuma kuskure daga wajen gwamnatin jihar Borno. Wannan shine gaskiya lamarin. Kuskuren gidan rediyon shine sun bar ma'aikatansu wasu daga ciki suna abin da suka ga dama misali yanzu ka san gidan rediyo gidan eh, gidan watsa labarai lokaci akan hatsari misali ka bar ma'aikaci ya rike faɗan ƙaryayyaki ya rike musamman mangaru da ya shafi tsaro ko ko kuma wasu maganganu wanda za su iya tada hankalin al'umma to gaskiya abin da ya faru shine ita kanta gidan rediyon ina jin da shi wannan ma'aikatan sun daɗe suna da matsala da shi gaskiya kamar yadda na samu labari sun ce ba shi ne na farko ba ya sha kasancewa kamar misali yanzu a ce a bar mutum yana gabatar da wani shiri sai ya zamana ya yi ta maganganu wanda yake babu gaskiya a ciki ko magana da zai tada hankalin mutane ko to wannan shi ne abin da ya faru amma mu kanmu a gwamnatance yadda muka yi abin kuskure a ciki kamar misali na ba da umarni ko a je a kulle gidan rediyo wannan kuskure ne. Yanzu ne hali ake ciki shi rediyon yana ci gaba da aiki ba tare da rangwama ba ko kuma har yanzu da sauran rina a kaza tsakanin ita gwamnatin jihar Borno da wannan gidan rediyo. Ranar da abin ya faru ina jin bai kai awa uku ba. Gwamnan da ya ba da wannan umarni saboda ya fusata ya ga ya samu labarin abubuwan da yake ta faruwa musamman ana ta gada abubuwa yadda kwata-kwata ba gaskiya ba ne su kansu gidan rediyon sun amince cewa sun yi Ukraine. amma ranar da abin ya faru shi gwamnan ya kira ni ya umarce ni ya ce in je gidan rediyo in je tabbatar da cewa ba a kulle ba in tabbatar da cewa sun koma shirin su kuma na zo na kira manajan gidan rediyo na je na zauna da shi na kira chairman na na board din su na je na zauna da su ban bar wurin ba sai da aka bude gidan rediyon na jin dakata da gidan rediyon duka duka bana jin ya ta a biyu na je na zauna da su sai da na tabbatar da cewa duk matsaloli an kawar da su kuma gwamnan suna nan suna da wakili ma a gidan gwamnatin jihar borno tun ranar maganan ya wuce gwamnan ya ci aka bar suka ci gaba da aiki kuma kaga manta a gidan rediyon nan gwamnan aiki ya ta da gidan rediyon ma lokacin da aka bude shi akwai iska ba shawara cewa a hatsari ne kamar gidan rediyo ma mai zaman kanta zai zama na ofishin za su yi amfani da shi gwamnan shi a mulki na Allah ne ba zai hana gidan rediyo saboda ci gaba ne a jihar Borno gwamnan shi ya ji ya je kwamishinan gidan rediyon lokacin da aka bude da kansa ya je kwamishinan kaga eh, in kuma wani kare wani shekara hudu da yake baka taba jin an ce an hada wani an dakatar da wani dan jarida ko a hana shi aiki ba to a takaice wannan shi ne abin da ya faru akwai shi ma'aikacin gida rediyon adamu aliyu da wanda rediyon suka dakatar da shi da nuna tamkar shi ne aka huce haushi a kansa ko kuma in ce sakamako na mataki ya faɗa kansa shi wani abu gwamnati za ta yi wa shi wannan dan talifin domin ya samu ya dawo aiki wata shi ma dan jihar borno